الله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ke hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai 26 ga watan zulhajji hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda ya dace da ashirin ga watan goma kenan ko miladiya dubu biyu da goma sha hudu kuma wannan shine darasinmu na goma sha shida cikin wannan littafi namu mai tarin albarka na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar darasin da ya gabata mun yi bayani akan musulunta sarki na jashi radiyallahu ta'ala an wanda mun kammala wannan gabar yau za mu tashi darussa da kuma abubuwa na la'akari da ya kamata mu mora mu fita da su a cikin wannan darasi da ya gabata in uwa kamar yadda sha faɗa mana wannan karatun sira abinda muke da bukata kallon irin abubuwan da suka gudana ko dai tsakanin sahabbai da magauta musulunci suka yi juriya suka yi haƙuri da kuma irin hanyoyin da suka bi a wajen warware matsaloli da yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake saita sahabbai a kan rayuwa da irin kalubalen da suke cin karo da su da kuma irin abubuwan da suke Allah yana ba su mafita wannan shi ne ya kamata kullum mu dinga kalla muna koye su a cikin rayuwarmu da wannan ne mutum zai wayi gari ahlus sunna mi'a fil a cikin maganganunsa da ayyukansa dukkan faɗi tashinsa yake cewa durusun wa ibar darussa da kuma abubuwa na izina da kuma lura yace anna sabatal mu'minina ala aqidatihim cewa tabbatan mu'minai akan aqidarsu ba'da an yunzila bihimul ashrar wad-dallun anwa'al azab bayan ashararai da batattu sun dandana masu kaloli daban-daban na azaba wal da kuma kaskantarwa tare da takurawa al-ittihad shine zama an kaskantar da mutum kuma an azabtar da shi akwai azabtarwa da za a yi wa mutum azabtarwa ce tsagwaranta ba wulakantawa a ciki to amma kuma akwai azabtarwa tare da wulakantarwa da kuma zalunci to wannan shi ake kira al-ittihad to wannan abubuwa da sahabbai suka jure dalilun ala sirri imanihim hujjace a bisa gaskiyar imaninsu wa ikhlasihim da kuma tsarkake niyyarsu fi mu'taqadatihim a wajen abubuwa da suka kudirce na dukkan shika-shikan imani mun sani cewa daga cikin shika-shikan imani akwai al imanu bil qada'i wal qadar Allah yake cewa a hasiban nasu an turaku an yaqulu mana hum la yaftanun mutane suna zaton kawai za a kyale su sasakai don sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba Allah da baya jarrabar kowa da kowa ba a gane mumini na kwarai ba a gane wanda yake da gangan ba a gane mai yi da gaske da kawai da ka ce amantu billahi wa bil yawmil akhir kawai shikenan ba a jarrabawa a cikin lafiyarka a cikin dukiyarka a cikin iyalanka a cikin dukan abin da kake so to wannan ba zai taba kasancewa ba shi yasa Allah ke cewa ma kana Allah li yadhara mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza khabitha min at-tayyib Allah ba zai taba barin mu'minai a bisa halin da suke na furta imani da baki ba fati Allah subhanahu wataala sai tankade da rairaya a gane wanne ne na kwarai wanne ne kuma yi da gangan to shi ne ke cewa wasu muwi nufusihim wa arwahihim kuma irin wannan jajircewa take nuna ɗaukakan rayukansu da kuma ainihin zukatansu mutum wanda yake mai babban himma mai babban zuta da babban rai to shi yake jure manya-manyan abubuwa ana cewa alaƙadar al'ilmi ta asil a za'imu abinda wasu suke cewa gwargwadon ƙurji gwargwadon ruwansa wato gwargwadon girman mai himma da ƙarfin himmarsa to gwargwadon abubuwan da kuma zai iya jurewa wata a ce alaƙadar kiramil makarimu kuma kyaututtuka da alkhairai suna zuwa gwargwadon mutuncin mutum da samunsa yanzu idan aka ce karimin mutum kuma mai samu zai ma kyauta to ba zai kama da na'imi fakiri ba a ce babban mutum ne kuma mai alkhairi kuma mai samu to abinda zai maka na alkhairi ba za ka hada shi da wanda za a ce fakiri kuma da imi ba ga talauci ga ruwa da Allah ba zan farar danko ba a shekarar damu babu ta kurba to saboda haka kenan gwargwadon himman mutum da karfin halinsa gwargwadon kuma abin da zai iya kasancewa da tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa aktharun nasi bala'an al-anbiya'u fas-salihun thumma al-amsal fal-amsal wanda Allah yafi yawan jarrabawa su ne annabawa sannan bayinsa na kwarai sannan kowa gwargwadon matsayinsa da darajarsa a wajen Allah subhanahu wataala fata dai abinda ake so abinda za a dinga addu'a Allah ka ba mu jure jarabawoyinka da kuma ainihin cin nasara wannan shine abin roƙo amma jarabawa labudda minha don Allah ce wala nabluwannakum nan tsawa ce Allah yi hatta na alamal mujahidin minkum sabirin sai ce wa nablu akhbarakum abinda kake furtawa ma to Allah zai gwada wannan ya jarraba yace bi ya rauna, ta yadda su mu'mini suke ganin ma ya amaluna abinda suke fata suna sa zuciya min ridallahi jalla sha'anu na yardan Allah wanda al'amarinsa ya girma ya ɗaukaka to wannan abin da suke sa zuciya suke fata a azama bi kasirin shine yafi girma da yawa da yawa mimma yanalu ajsadahum kama da abin da yake samun jikunkunan su min ta'azibin na azabtarwa wa hirmanin da kuma ainihin hana su haƙoƙinsu wautihadin da kuma zalunta ga zalunci game da wulaƙantawa ma'ana idan suka kalli gwaggwaɓen ni'iman da Allah ya tanada musu to za su ga cewa duk wani abu da zai zo mai sauƙi ne shi ya sanya za mu gani cewa magabata yadda addinin musulunci yakan kama ya girma a cikin zukatansu wallahi juriyarsu ba za mu iya ba akwai wani daga cikin magabata bana iya tuna sunansa amma ita karanta littafin tsorin min hayati tabi'in za ka gan shi ina jin ko na biyu ko na uku ya sami ciwo nike ji a kafarsa kuma irin abinda ake cewa wato kansa ta kama shi wanda dole ne sai an yanke wannan kafar in ba ka ba za ta harbitan sama to shine likitan yake cewa zo a sami majiya karfi su rike shi yace akan me aka ce akan kafasa da za a yanke yace ga ambatan Allah a bakinsa har sai an rike shi ma za a yanke kafarsa yana fadan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar mai san lokacin da kan ki kafarsa ba saboda ba wai da baki kadai ke faɗa ba abin ya takuda cikin zuciyarsa girman Allah yake gani amma kai ko ne wala da za ka fara ana ɗorawa za ka yi ƙara ka ihu saboda ba ta gina ba ta shiga ba to amma su abin ya zama jini da tsoka wallahi idan suna abuwa Allah kare suke kalla duk wani abin da zai biyo baya ba sa kallonsa shi ya sanya lokacin da wani sahabi ya zo ya samu manzon sallam yana kwanta a jikin ka'aba ya yi fulo da alkyabbarsa ita ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka nema mana agajin Allah ba kana ga cikin irin musibar da muke da bala'i manzon alisallam yake cewa ku sani wanda suke kafin ku an yi masa azabobi kala-kala a ɗora zarto irin na kafinta a kan mutum a dinga tsagawa ana gagarawa sai a masa tsagan muruci amma ba zai bar addininsa ba to amma kai ko yanzu ko ni yan takurawa wallah mutum sai canza shawara yan takurawa a zo a ce za a yanke hannunka ko ka faɗi kalmar ridda ai mutum sai ya faɗe su so shirin masaki to amma su sun yadda cewa rayuwar ta su ta Allah subhanahu wataala shi yasa ke ta inna la tara, min al-mu'minin anfusuhum wa amwalahum Allah ya sayi mu'minai duki kawunan su da kuma dukiyoyin su bi anna lahum al-janna to abu ne mai wahala sai dai mu roki taimakon Allah subhanahu wataala yace wa bi hadha to da irin wannan halayyar ne tasiru da'awat kira zuwa ga addinin musulunci yake samun cin nasara wa bi hadha kuma da wannan ne ta taharrul jamahir zai zamo mutane sun yantu min zulumati daga dubbai na jahilci wal jahalat da kuma ainihin abubuwa na jahiliya na rashin sanin addini ku duba imam ahmad ibn hanbal lokacin da al-mu'tasim billah ya tara malamai ya gina makarantu na a koya ma 'ya'yan musulmi alƙaunu bi halƙin ƙur'an cewa alƙur'ani makhluk ne duk wani malami da bai amsa wannan gayyata ba zai dandana kudarsa wasu an karkashe su wasu an dukkata sun rasa wa'in su nasu imam ahmad bin hanbal shi da ɗaya daga cikin malamai haka ake doro su akan mangala jaki inda ka san a ƙauye a ɗoro tulunan tulunan a cikin mangala haka ake doro su ainihin akan jaki an masu ɗaurin goro ba irin abin da ba dandana masu ba amma ba su furta abin da wannan sarki ke nema ba imam ahmad bin hanbal ake ce masa me yasa ba za ka faɗi wannan ba tunda Allah ya ba da dama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yadda abin da sa a wannan lokaci duniya fatawa ta kadai take jira da na fada kowa zai dauka abin haka ne to amma gara na rasa raina akan wannan to amma yanzu wallahi wani ina tabbatar maka ba wai ɗanɗana masa azaba ba a'a kawai dan haskati mai kwari idan aka yi masa to wala za ka ji fatawa ta canza za ka ji tsarin abubuwa ya canza har safi kawai na abin duniya wanda ba zai dore ba ba kai ga yi masa barazana akan matsayinsa ba to za ka ga cewa ainihin ya canza saboda yan abubuwan da la yusmin wala yughni min ju to balaga gun mutum ya ga abu zai hada da rayuwarsa to kai dai abin da ake so a same ka akan gaskiya duk abin da zaka yi ka yi shi akan gaskiya kuma a bisa tsari na sunna to duk abin da zai same ka akan wannan riba ce abu na biyu yace mimma ya tabbatar ila zihin abinda zai gaggawa zuwa ga tunani abinda ba sai ka tsaya kayi tunaninsa ba min hadhihi alhijratul azima daga wannan hijira mai girma abinda ba sai kayi dogon tunani ba aka sai almutabadir ila zihin abinda zai sauri ya shiga cikin tunaninka me za mu iya ganewa don da na yace huwa shafaqatu hadhar rasulil karim sallallahu alaihi sallam shine tsagwaran tausayi na wannan annabi mai tarin daraja tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ala ashabihi akan sahabbansa wa rahmatihi bihim da kuma irin jin kansa tattare da su wa hirsihi shadid da kuma tsananin kwaɗayinsa alal bahfi wato akan yin bincike amma fihi amnuhum akan duk abin da a cikinsa akwai amintuwarsu wa rahatuhum da kuma hutawarsu Allah da kansa ya ce da shi bil mu'minina ra'ufur rahim manzar sallam wato mai tsananin tausayi ne mai tsananin rangwame ne ga muminai wani idan muka dubo in sifofi ne na Allah shi da kansa ya ara masa su to saboda haka yadda duka ke tausayin kanka to manzo Allah ya fi ka tausayin kanka sama da yadda kake tausayin kanka da kanka yace wani zalik to saboda haka ne ma ashara alaihim yayi matsununi bil zihabi ila al malik al adil cewa su tafi zuwa ga wannan mai mulki adali allazi la yuzlamu ahadun inda wanda ba a zalunta kowa a wajensa fakana al'amru sai lamarin ya kasance kama kala salawatullahi wa salamuhu alai kaman yanda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗa fa aminu fi dinihim sai suka amintu a cikin addinin su wa nazalu indahu suka sauka a wajen sarki najashi fi khairi manzil a wajen masauki wanda yake mafi alkhairi kun ga inda mazal sallam bai gada ba kawai sai ja baki shiru a yi ta'azabtar da su duk da cewa idan suka tafi zai ga ya rasa mabiya da yawa sun tafi ya bashi shi yana makka to amma yadda yake ganin cewa shi Allah sai yana cikin himaya ta baffansa so kuma ta mafi yawa za ka samu talakawa ne ba su a kowa ta maimakon a dinga azabtar da su gara a aika su inda za su samu kyakkyawan natsuwa su gudanar da addinin sa ainihin yadda ya kamata zai yi wahala yanzu wani shugaba ya so mabiya su yaye su bar shi su tafi wani wuri wai don su su tsira a'a zai fi so su zauna tare shi ko da za su kare shi inda zai samu ya tsira to amma manzon sallan ba haka rayuwarsa take ba haka tsarin sai yake ba bai so ko da kaya ta soki ainihin ɗaya daga cikin mabiyansa kun sha jin hadisin muslim lokacin da aka je wani rugugi a madina mutane suna tsorace wani ma ba zai iya taɓa na kusa da shi ba saboda tsoron abin da aka je ana shawarwari ya za a yi a fito a shawo kan wannan abu kafin a gama shawarwari mazar sallam har ya fita ya je ya ga menene sai gashi akan dokin abu talha ko linzami babu yana cewa lan tura'u lan tura'u ba za a razana ku ba ba komai kowa komai zai baccin sa to amma mu fa yanzu sai sai a je a nemo zarata wanda suka iya harbi ku tafi shi kuma shugaba yana kan kwance duk haka ake yi kama shi shugabancin musulunci za ka samu shugaban shine fitila shine yake konuwa domin na gefe samu haske amin amin abu na uku da za mu fa'idanta a cikin wannan darasi inna wujuda bin ammi rasulillahi sallallahu alaihi samuwar dan baffan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ne Ja'far wa sihirhi da kuma samuwar surukinsa shine Usman bin Affan domin yayi wato wannan hijira wa Ruqayya da 'yar manzon Allah na na Ruqayya wanda ita ce Sayyidina Usman radiyallahu anhum jami'an Allah ya da su ga baki daya to samuwar waɗannan da muka ambata fi muqaddimatil muhajirin lahu fi muqaddimatil muhajirin wanda su ne gaban muhajirawa zuwa habasha to samun su a cikin wannan kan gaba lahu dilalatun amika a cikin wannan akwai wani nuni mai zurfin gaske tushiru da yake nuni ila annal akhbara cewa abubuwa na hatsari taron araru da ka saboda addini labudda an yi tajashamaha al-muqarrabun il-qa'id ba makawa dole makusantan shugaba ya zama su ne za su jure ma wannan abin ma'ana kada ya zama sai lagwada da bagas zo sana a to ina abin nan 'ya'yan gabna ina 'ya'yan shugaban ƙasa ko minista ko tiyaman sai alfarma ta zo sai kwangiloli sun zo to amma idan wani abu ne na a sha wahala suna tallungu ba haka ake yi ba tsari na addinin musulunci shi jugabanci wanda yake ainihin na musulunci to idan wani abu ya zo wanda za a sadaukar da kai to makusatan shugaban su ne lambar farko shi ne yake cewa yake wato wa ahlihi da kuma wato ainihin iyalansa wa rahimihi da wanda suke alifin abokan zumuncinsa ma'ana danginsa na jini la an man a anil khatar ba wai su zama nesa da inda hatsarori suke ba fa inna haza domin irin wannan tsarin a ce shan wahala da shiga hatsari na nesa za su kasance amma shi shugaba na kusa da shi su ne su mulkalau a wanke biyar a goma a sa biyar to wannan malike cewa fa inna haza irin wannan ba'idun min manhajin nubuwa nesa yake da tsarin annabta za mu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ba ma wai abin da ya shafi sahabinsa na kusa-kusa ba wanda yake hada jini da shi manzon Allah ma shine kan gaba idan an ji maganar jihadi shine kan gaba shi ne kyawun alfadarin da bai iya dawowa baya mazan Allah kenan ba za a taba cewa ga wani abu ya taso na wahala a ce ai sai suwane suwane na nesa su ne kan gaba ba amma idan an samu lagwada to kuma ya zamo cewa ainihin sai yan jikinsa ba haka tsarin mazan Allah ke ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan abu na hudu abinda muka fahimta a cikin wannan darasi mashru'iyyatul khuruj anil watani wato ainihin shar'antin da kuma wato halattin fita daga ƙasar haihuwa idan kana al-khuruj firaran bid idan fitar ta kasance domin tsira da addini ne wa in lam yakun ila islam ko da ku inda mutum zai je ba wurin musulunci bane ba a cikin garin da kake an hana kai duk abin da musulunci baka dama an hana ka yi azumi an hana ka yi sallah an hana ka je aikin haji duk wani abin da musulunci ce an hana ka to a nan ya wajaba gare ka ya halatta gare ka ka bar wannan garin ka je inda za ka yi wannan ko da garin ba garin musulunci ba ne tunda kun ga garin na jashi ba garin addinin musulunci ba ne to amma saboda za su iya gudanar da tsarin musulunci shi yasa aka yi musu umarni su tafi can sai sai fa in habasha domin su mutanen habasha kano nasara sun kasance kiristoci ne ya abuduna masiha suna bautan annabi isa wala ya na huwa abdullah ba sa cewa shi bawon allah ne sai malam ya ce wa haza hukumun mustamirrun wannan hukunci ne wanda ya zarce ya doge ba wai canza shi za a yi ba mata galabal munkaru fi baladin a duk lokacin da mummunan abu ya yi rinjaye a cikin gari a ce ana cikin garin da ba a yadda ku fito ku yi sallar jam'i ba ba a yadda a wa'azi ba ba a yadda wani ya zo ya biya kuɗi ya tafi aikin haji ba duk ba a yadda da wannan ba to duk lokacin da munkari ya zamo ya yi kaka gida to kai musulmin da kake son aljanna ba ga ta zama ba don ba so kake ka sheke wato ainihin ayar ka kashe kwarya tun a duniya ba so kake wato ainihin ka sheka abin da zaka mora gobe lahira to in ku aka ce ba za ka yi addini ba za ka samu lahira to saboda haka kenan wannan hukunci hukunci ne wanda yake anafin mai dorewa aw yace wa uziya alal haqqi mu'min kuma in ya zamo mutum yana inda ake cutar da mumini saboda gaskiya wara albatila qahiran lil haqq kun mutum yaga ga ta lalle barna ta riga wato alifin tarun jaye gaskiya waraja an yakuna fi baladin akhar kuma ya sa zuciya cewa zai kasance a wani gari daban ayya baladin kana amma kowane gari ne yukhalla bainahu wa bain dini za a kyale shi da addinin sai addinin da ya ga dama wa yuzhira fihi ta rabbi kuma ya bayyana bautar ubangijinsa fa innal khuruja ala hadha alwajhi hatmun ala to fita ta wannan fuska ta zama wajibi akan mu'mini wa hadhihi alhijra wannan hijira kuma allati la tantati ila yawm alqiyamah wato wannan hijira ba ta yankewa har alkiyaman Allah ta tsaya saboda Allah yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadar rana ta Allah ce fa aina ma tuwallu duk inda ya zamo kun juya fa samma wajhullah to a can ainihin yardan Allah subhanahu wa ta'ala take inna Allah wasi'un alim domin Allah shine mai yalwacin baiwa kuma shine ainihin masani kenan ba wai gari ba ko unguwa kake ya zamo fitadanniyar unguwa ba masallacin da za ka yi jam'i sai bajaudin tata ila sai shan burkutu sai gidan mata duk inda za ka ɗora idan kan sabon Allah ne to wannan unguwar bai kamata ka ci gaba da zama a wannan unguwar ba domin ƙarshe kai ma sai ka narke daga cikin illar da take faruwa in ka zamo a cikin wajen sabon Allah tun kana ganin ana sabon Allah yana baka haushi shi za ka gani a damanka shi ne hagunka shi ne gabanka shi ne a ko'ina to tun abin yana baka haushi sai zama kun baya baka haushi idan ana yi sai ka ji kai ko aka kai wata sai mutum ya ma abin yana ɗan burge shi kaɗan a kwana a tashi sai mutum ya same shi tsundum a cikin wannan al'amari to shi sanya kullum magabata ba sa son zama inda sabon Allah ya zamo ainihin ruwan dare sannan fa'ida ta uku ko kuma darasi na na biyar kai yace jawazu dukhulil muslimina halatta shigar musulmi fi himayati ghairil muslimi ghairil muslimin a cikin kariyan waɗanda ba musulmi ba idza da'at al hajatu ila zalik amma idan bukata ta kira zuwa ga haka a matsayinka na musulmi sai ya zamo cewa akwai wani arne baya musulunci to amma kuma yana da ɗan sauƙin lamari in ka je ba zai hana ka addinin ka ba ba zai takura maka ba amma a can wancan arnan bakake ne shi kuma wannan baki-baki ne to gara baki-baki da baki kirin kenan ashe ya halatta addinin musulunci a hada kai da wanda ba musulmi ba domin samun wata fa'ida wadda addinin musulunci zai iya karuwa da ita malam yace lakin sai dai bi sharti da sharadin cewa Allah tasalzima mithlu hadhihi alhimaya himaya kada irin wannan kariya ta lizimta idraran watan islamiyya cutar da kira zuwa ga addinin musulunci idan ka fahimci cewa kariyar da wannan arne zai baka ila kai malami ne mai wa'azuzzuka malami ne mai rubuce-rubuce ce to ya baka dama ka je ka zauna garinsa amma kada karantar da kowa ba maganan wa'azi ba maganan rubutu ba abin da za rubuta da ya shafi addini ya hana karbuce rubuce ya hana karantar da kowa ya hana da kai duk wani abin taimakon musulunci kira zuwa ga Allah to wannan kare ba sunanta kariya ba wannan sunanta shigo shigo ba zurfi yace au taghayyiran li ba'd ahkamid din kuma da sharadin wannan kariyar da za a bada babu canzawa ga wani abu daga cikin hukunce-hukuncen addini yace ya yadda zai baka kariya to amma gaskiya maganan ka ce wai komai sai abinda manzon Allah ya gaskiya wannan to a dan sassauta eh a dan yi 30 akan 100 ko 40 akan 100 to wannan kariya ba sunanta kariya ba aw sukutan ala iqtirab ba'd al muharramat ko kuma shiru akan aikata waɗansu abubuwa da ya zama ainihin an haramta kana ji kana gani yan uwanka musulmi ba za ka tsawata masu a kansu bar kaza ba a ce sai dai ka ja amawali ka yi shiru saboda an baka kariya to wannan kare musulunci bai da ita ba malam ya ce wa illa to in ba haka ba lam yajuz alal muslimi dukhul fiha to bai halatta ga musulmi ya shiga a cikin irin wannan kariyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna mana aikace cewa a iya haɗa kai da wanda ba musulmi ba a tattauna da shi a wata shawarar da za ta zama maslaha ga addinin musulunci kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wannan umara ta shekara ta shida da aka yi sulhu biya bai samu ya shiga ba to kun ga lokacin da ya je aka hana shi shigowa ma'ana shiga makka to sai aka turo suhail bin amr akan shi ne su fikan mashirkan shawa, kafin ya shigo addinin musulunci tattauna akan sharuɗa da za a amince da su kafin ya su, sai da manzon Allah ya rantsuwa yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa ba za su roƙe ni akan wata shawara wanda za ta ba hurumin Allah kariya ba ma'ana shine ka'aba fati sai na ba su haɗin kai akan wannan kaga ba musulmi bane amma manzon Allah ce in dai abin da za su nemi a tattauna zai ba addinin musulunci gata zai ba musulunci kariya to manzon Allah zai ba su haɗin kai akan wannan to kenan ashe wannan zai nuna mana a matsayin ka na musulmi kuma kai da kace ahlus sunna in ya zamo ya halatta ka haɗa kai da wanda ba musulmi ba ga abin da ba zai addinin addininka ba ba zai cuci yan uwanka musulmi ba to a ce min babi aula ka haɗa kai da ɗan uwanka musulmin da koda kun saba akan abubuwan da za a samu ittifaki ya zama akwai maslahan musulunci da musulmi a ciki da yawa zaka ga cewa mutum yana da awar sunna amma da baki yake da awarta saboda kila baya zuwa makaranta kuma shi baya karatu zai ce shi ba sai yi mu'amala ba kawai sai mutum mai aqida irin tasa mai fahimta irin tasa kowace irin mu'amala Ta wannan ba addinin musulunci bane ba dole duk yadda ka saba da yan uwanka musulmi zaka iya zana abubuwan da kun samu ittifaki a kai mun yadda mun haɗu akan kaza yanzu misali na sha faɗa cewa tufaye da za su gane wallahi babu abokan tafiye su kama ahalus sunna saboda mun yi ittifaki mu da su cewa wannan ƙur'anin da muke karanta shi ne wanda manzon Allah ya wafati ya bari duk abin da yake cikin sa gaskiya ne ba ƙari ba rage duk ahlus sunna ya yarda da wannan kuma ban san wani sufi da yake musun wannan ba sannan duk mun yi ittifaki mu da su cewa matan mazal sallan matansa ne a duniya kuma matansa ne a lahira bayan aljanna ne ba san wani sufi wanda yake musu wannan ba sannan mun yi ittifaki cewa duk sahabban manzon Allah mutanen kirki ne yan aljanna ne da ahlus sunna da sufaye ban san wani sufi wanda yake inkarin wannan ba mun yi ittifaki mu da su halifofin nan guda hudu waliyan Allah ne masoyan manzon Allah ne yan aljanna ne ban san wani sufi wanda yake musu wannan ba dan Allah yanzu wannan abubuwan da muka haɗu ba su isa ba mun yi ittifaki akan duk rukunin musulunci nan guda biyar babu wanda yake shaku a ciki mun sani cewa akwai bambance bambance na abubuwa da dama to shikenan sai mu zo mu hada karfi da karfe akan abin da muka yi ittifaki abin da muka samu sabani to sai ya zamo mun warware shi da kyakkyawan lafazi da mutunta juna akwai wanda zai zama cewa ya ƙi fahimta ka sakamakon ka sa masa lafazi amma da za ka sauƙaƙa masa lafazi zai iya baka haɗin kai amma da dama za ka ta wannan abin mun kasa wato ainihin gane shi abin da yasa nake zana mana irin wannan abubuwa za ka ga cewa waɗansu daga cikin sufaye an yaudare su ko kuma ba su karanta littafan magabatansu ba ban taɓa karanta littafin wani sufi na da ko na yanzu ba da yake yaban alkhairi ga 'yan shi'a wallahi ban taba karanta wani sufi na da ko na yanzu da yake tashi a mutanen kirki bane saboda ya san duk abin da muka zana din nan so san yi baran baran da shi ba dan shi an da yadda Qur'ani da muke karanta shi ne wanda aka yi manzon Allah wahayi a wajen yan shi'a Qur'anin yana tamboye sai karshen duniya za a fito da shi wannan kawai in maka ka ji dan shi'a ce ma Qur'an da muke karanta na daidai ne ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san me shi'a ba ko kuma yana maka taqiya yana ma burumburin kun ba dan shi'an da yadda cewa sabon manzon Allah managarta ne a zai iya ware maka irin su Ammar bin Yasir irin su ba su wuce dai mutum goma ko cikin yatsu ba amma Abubakar condemn Umar condemn na faɗa a wata munasaba yana yau a cikin wayoyin ku daga cikin sharaɗin shiga musulunci ashhadu anna ababakar wa umar wa uthman wa aisha wa hafsa finnar wannan yana daga cikin diz'in kalmar shahada a cikin addinin shi'a don Allah ya sufin da ya san wannan ina zai dauki yan shi'a cewa mutanen da wai za a tafi da su ne har ainihin aje irin tarurrukan su har a zo a wani alliance akan abubuwa na tabbatar da cewa sai dai sufin da bai taba karanta wannan abubuwan ba ko kuma ƙi da san zuciya da san abun duniya ya sa ba su haɗin kai a sai kaga kenan za ka iya cewa tas'in da ɗoriya mu ahalus sunna mu ne muka yi ittifaki da sufaye akan waɗannan abubuwan to ashe kaga kenan mu ne abokan tafiya ba abokan ainihin yin baran baran ba ina fata mun gane to saboda haka da abin nake so in ce addinin musulunci ya nuna mana duk wanda zai baka haɗin kai musulunci ya samu gata to ka bashi haɗin kai misali yanzu da za a zo a ce shugaban kiristocin duniya ya zo wata unguwa ya ga ba masallaci ita kai da Allah ya kamata a samar da masallaci unguwan nan ni zan ma ba da kuɗi a gina ba za ka ce arnan ba za arnan wofi ba a'a in dai mun tabbatar babu wata makarkashiya zai ba da kuɗin a gina ya kama gabansa mu karbe su dama kuɗin Allah ne mu gina masallacin Allah abota ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tsarin addinin musulunci shi addinin musulunci waye addini ba dan kauye ba ba gidajen addini shine zai nuna shi ba a mu'amala da kowa sai wanda muke tafiya irin tamu to wannan kauyen ne kuma dalilin addinin musulunci ne amin amin abu na shida yace ijtama as-sahabatu sahabbai sun hadu hina a rasulun najashi yayin da jakadan najashi yazo wa talaba min humul hudur ya nemi cewa su halarto su zo a wajen najashi wata tadarasul mawqif suka tsaya suka yi karatun tanatsu ga wannan matsayi da suka samu kansu sai ya ce wa haka za ka na amurin musulmi na shura bai na hu to hakanin al'amarin musulmi ya zamo abin shawartawa ne a tsakaninsu ba a san musulmi da fauda ba da hayaniya idan abu ya taso a samu masu ilimi masu hankali su tattauna katuwa kirkin sauran mutane ga baki daya mu kuma yanzu kowa so ake sai an ji muryarsa kowa sai ya ce saboda a san cewa shi ma ba baya bane ba to amma addinin musulunci yana buƙatar nutsuwa akan duk abin da za a yi abu kaza ya taso kada na kalli fa'idar da zan samu kada in kalli ni ba zan samu ko ba wanda zai samu a'a mu tsaya mu kalli wannan abu mai karatun ta natsu wannan abin da ake so a shigo mana da shi wannan abin da ake so a yi menene fa'idodinsa idan akwai su sannan menene cutar wadda take cikinsa idan muka kalli cewa cutarwar ita ce mafi rinjaye kuma da zaɓin wani abu sai mu kyala wannan mu je mai wani to haka ya kamata ainihin musulmi su daina shiga abubuwa da ka duk abin da ya taso ka tsaya ka karanta shi kuma ya kamata ka samu wanda ya fi ka ido a sanin wannan abu da duk abin da zai taso akwai wanda suke ahlul zikir su ne kwararru a wannan bangaren don Allah ku hango mana tabaron hangen nesa don kun fi mu ido a wannan kaza da ake so a yi a yi meye alfanunsa idan an yi meye cutarwarsa idan ba a yi ba eh mu a iya mu. da sanin mu da kwarewan mu kaza din yana da alfanu kaza kaza kaza kaza sannan akwai cutarwa kaza kaza kaza to shikenan cutar wannan kuna da wata shawara ta yadda za mu kauce mata eh idan aka yi kaza an kauce mu cutarwa kaza sai ga cewa an fita da fa'ida to amma mu duk abin da ya taso kawai sai dai a yi kabbara ana ihu a fita ba shawara ba tattaunawa ba me ya kamata a yi kowa ya zamo kabirin kansa to wannan ba tsarin addinin musulunci bane kun ga su sahabban nan sai suka natsu suka shawarta idan mun je me ya kamata mu yi yake cewa yake wa kullu amrin yatimmu ala tariqi shura duk al'amarin da yake tabbata ta hanyar shawara huwa ad'a ila najahihi to wannan shi yafi bayuwa zuwa ga cin nasarar wannan abun li'annahu yadhummu khulasata uqulin kathira domin wannan zai tara wato summarizing da kuma gasaran hankula masu yawa misali kowane mutum akwai baiwa da Allah subhanahu wataala ya bashi kila wani shekarunsa ba su kai na sauran mutane ba kila karatunsa bai kai na sauran mutane ba amma Allah ba shi kwakwalwa ta ban mamaki zai iya hango abin da waɗansu ba su iya hangowa ba ku duba lokacin da aka za a iya kin handak aka taru aka yi jigon mashirkan shawa sun haɗa kai da yahudawa za a zo a tumɓuke madina ne mafita manzon allah sai da ya nemi ra'ayin kowa wanda kuma shi allah yake ma wahayi bai ce ai kawai ni abin da na hango shine mafita ba sai da ne mai ra'ayin sahabbai me kuke gani Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya ce ma'aikin Allah shawara ta da dai Allah sa Madina tana zagaye da dabene da duwatsu mafi yawan wurare doki ba zai iya kutsuwa ba dan adam ba zai iya kutsuwa ba to mu samu iya inda yake bude ayi rami ayi gwalalo mai fadi yanda doki ba zai iya tsallakawa ba in mutum ya fada ba zai iya fitowa ba saboda haka idan muka yi wannan ba za a iya shigo mana a garin mayaƙin ba manzo Allah dan take karɓi wannan shawara aka zo aka raba aiki tsakanin sahabbai kafin ka ce menene an riga an gama wannan kun ga shi Salman ba ma balarabi mutum Farisa ne mutumin iran ne ainihin a halin yanzu domin farisa shi ne iran ku duba lokacin da aka je yakin badar abu lubaba ya ga mazan allah ya yi sansani kafin a jaridiyar badar ya ce amma aikin allah wannan wuri da muka tsaya shawara ce ko tunani ne dabara ce ta yaki ko allah ne maka wahayi mazan allah ce ba wahayi ba ne daga allah kawai ina ganin dabara ce ta yaƙi sai zai to ya manzan Allah in dai ba Allah ya ce mu tsaya nan ba ba dabara yaƙi a nan mu ƙara gaba mu mayar da rijiyar bayan in mun ji kishirwa muna da ruwan sha su kuma mun riga mun tsare rijiyar ko dan kishirwa ma sa diga ta manzan Allah bai ce kai kai da ba a yi mawa ba zan saurare ka sai manzan Allah ce a tashi a ƙara gaba to shi yasa dan adam kowane ana so ka bashi darajar darajarsa kuma ka bashi matsayin sa baka san baiwa da Allah subhanahu wataala yayi masa ba dan da kai fa sai kawo maka wato ainihin solution a cikin abubuwan rayuwa akwai misalai da yawa da ba dan ya yi wala sai in fada muku sunan mutane wanda ƴaƴan cikin su suka ba su shawari kuma suka samu fita to kaga ashe inda shekaru shi zai sa gano komai ai sai ka gano sannan dan da ka haifa ya gano to amma sai dan da ka haifa kuma ba ma wai dan fare ba da na wajen kaza karamin ɗaya ba baka shawara kuma a samu fita ashe wannan ya nuna cewa baiwa ce da Allah ke bayin sa to haka ya kamata ainihin al'amura su dinga ainihin kasancewa sai a samu wato ainihin wato summarizing da kuma wato gasara ta hankula masu yawa wata budu mazahiru sumuwi tarbawi malam yake cewa kuma wato ɗaukaka irin ta tarbiyya tana wato bayyana irin abubuwa da ake gani daukaka tarbiyya fi kauni sahaba a cikin kasancewar sahabbai lam yaktalifu ba su samu sabani ba bal ajma'u ala ra'ayin wahidin a sun haɗu ne akan ra'ayi ɗaya ala wahuwa kuma shi ra'ayin shi ne an yi uradul islamu kama da'a shi ne an yi uradul islamu a bijirar da addinin musulunci kama da'a bihi rasulun sallam wato kamar yadda mazan Allah ya zo da shi ka'inan fi zali kama ho ka'in duk abin da zai faru akan haka sai dai faru ma'ana balik gina nuna mana wannan ya nuna wato sahabbai kowanne ya tumbatsa ta fuskan sanin tarbiyya inda a ce ba su da tarbiyya baran-baran za su yi kila wasu ce a yi kaza wasu ce a a kaza to sai wasu to mu in ba karɓi mu ba mu kan shi nan, ba ruwanmu mu mun fice to amma sai ya zama sun samu ma kusan ittifaki akan wannan ba wani wanda ya shanzu a ciki saboda wannan ya nuna cewa wato ainihin suna da kyakkyawar tarbiyya ta sanin addini sai sai wa azamu kuma suka yi himma suka yanke kuduri ala ardil islami bi izza a bisa su bijirar da addinin musuluncin da izin su ba da kaskanci ba akwai wanda zai zamo cewa musulmi ne amma saboda an ba shi kariya sai ya kaskantar da addinin nasa to amma su duk da kariya aka ba su an ba su wuri na gudun hijira amma sai da suka bijirar da addinin su da izza cewa su dinnan ba makaskanta bane ba wa in kana fi zalika halakuhum Koda a cikin wannan ko da kuwa a cikin wannan ya kasance akwai halakarsu abu na bakwai yafi kana mawqif ja'far matsayin sayyidina ja'far ya kasance wa ikhwanihi da yan uwansa misalan tatbiqiyan wani misali a aikace liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga faɗan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi inda yake cewa manil ta masaridon lahi bi sakhatsin nafi Dun mutumin da ya nemi yardan Allah ko da da fushin mutane mutane ba sa so amma Allah yana so sai ka ga cewa to kai ka lamunta kai abinda Allah yake so to duk mutumin da ya yarda da wannan kafahu Allah mu'unatan nas to Allah kuma shine zai isa masa dawainiyan mutane gabaki daya wa man iltamasa ridan nas wanda kuma ya nemi yardan mutane bi sakhatillah tare da jawo fushin Allah wakalahu Allahu ila nas Allah sai ya dibin tashi zuwa ga mutane din shi sanya kullum kayi kokari ka rinjayar da yardan Allah subhanahu wataala wallahi a ƙasar nan akwai wani basarake lokacin da aka yi wani shugaban kasa arne sai aka sai an shugabantar da shi wannan arnan ya zamo shine tsiyaman na babban masallacin wato ainihin babban birni na wannan kasar wannan masallacin ya tsalle ya dire ya ce wallahi ba zai yi wu'ar ne ya zama shugaban masallacin musulunci ba ya ce inda abin da ya shafi abure na kasa ga baki ɗaya wannan dole shi ne shugaba amma a ce ya zama shi ne ciyaman ɗin masallaci ce wala ba za ta sabu ba ya yi rubuce-rubuce a jarida ya faɗa a bbc gabnan wannan jihar inda wannan sarkin yake ya kiraye shi ya lallashe shi don Allah martaba a janye wannan magana ka gama an ba mu kwangila ta aiki kaza kai mu ba ce wallah ba zai janye ba yace in akan wannan ne ya da raunin sai tafi aka zo a kama wannan basaraki aka fitar da shi kasa waje sai da ya sama da kwana arba'in aka so ma a kwabe shi aka yi juyin duniyan nan ya janye wannan magana ce wallahi ba zai janye ba ba su yarda arne ya jagoranci masallacin musulunci ba to abin sha'awa aka gama wannan barazana ya dawo kasar kuma ya koma kan karagar mulki wannan arnan da shekara ta yi sai ya ɗauko ragunan layya guda biyar shi wannan sarkin a jihar sa akwai sarakuna wuƙayyanka masu yawa sai shi wannan arnan ya aike mu wannan sarkin raguna biyar sai ya layya aka ce to ai akwai sarki wani akwai sarki wani akwai sarki wani sai ce ai ya fi wani jama'a ku duba don Allah bai sassauta masa ba amma kuma sai dawo ba sarkin da yake ganin kima shi wannan shugaban kamar wannan basaraki da a ce ya yi amai ya lashe to ya zubar da kansa kuma karshe a zo a kwabe shi kun ba daraja amma ya tsaya akan addininsa kuma Allah subhanahu ta'ala ya taimaka masa to kullum in dai abin da kake daidai ne ba ka yi domin neman ɗaukaka ko don cutar da wani ko don wulakanta wani to ka tsaya akan wannan daidai din wallahi ko da an cutar da kai Allah ya zo ya baka sama da abin da kake sa rai na nasara kuma duk wanda zai sha talema kafa karshe Allah sai ya saka ga bayansa domin akwai sarakunan da suka kware masa baya a wannan lokaci wasu su wallahi suna dare an kwabe su suna nan kuma an kwabe su ba su sarauta shi kuma yana yin sarauta to shi sanya mutum yadda ya fawwala ma Allah lamuransa yadda zai ba addinin Allah kariya to sai ya zamo tun da zukatan na Allah ne kuma sai ya sanya masa jin kwarjinin shi wannan mutumin amin amin sai ce to fa haula sahaba wayannan sahabai radiyallahu anhum Allah ya su kadil tamasu ridallahi azza wajal sun nemi yardan Allah mabuwayi madaukaki ala ridan nasara akan yardan ainihin na Salisu ne kiristoci su sabai sun san aƙidan jashi da mutanensa shine isa don Allah ne to amma kuma gar da gar suka ce annabi isa abdullahi wa rasuluhu kuma sarkin ya mara musu baya akan wannan yace fakaratin natijatu to sai zamo sakamakon wannan an sakhara Allahu lahum malikal habasha Allah sai ya hore musu wannan sarki na habasha fa nafaqa bil haqqi sai ya furta gaskiya wa sana karamatahum ya kiyaye mutuncin su wa ammanahum ala dinihim kuma ya amintar da su akan addinin su wa hayatihim da kuma ainihin rayuwarsu domin akwai lokacin da mutanen habasha suke ganin lallai fa take-taken da jashin nan fa na shiga musulunci ne kawai sai suka shirya masa tawaye da zanga-zanga sarki da jashi yana jin wannan sai yi kirayi sahabbai ya ce to ya tanada masu jiragen ruwa ga abin da yake faruwa ƙasarsa duk ga baki ɗaya sun masa bore idan allah ya sa mulkinsa ya dore to shi kenan su dawo su gaba da zama a ƙasarsa idan kuma an samu akasi to ga jiragen ruwan nan shi kenan su gudu inda suke ga za su kira da addininsu to saboda haka a wannan lokaci sai duk mutanen suka taru kofa gidansa duk suka taru ana ta hayaniya to da yake mutum ne mai kwakwalwa sai ya samu takarda ya rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min da ya rubuta wannan a cikin takarda sai ya samu sai ya ninke ta sai ya sa a cikin yar jaka sai ya saka a cikin aljihunsa daidai sa to cikin da suka taru yace wai yanzu ku shugaban ku suka ce kai ne shugaban mu yace kun yarda da jagoranki na ko ba ku yarda ba suka ce sun yarda ya ce to me kuke kyama ta tare da ni suka ce ai kawai mun fahimci kai din nan kana cewa isa wai bawan Allah ne ya ce to ku me kuke cewa suka ce mu abin da muke ta huwa binullah mu abin da muke ta dan Allah ne sai ce to wallahi ina tabbatar muku isa alaihi salam bai kara wani abu akan wannan abun ba kun gane da balansa bai kara wani abu akan abin da ke cikin takardar nan ta kirjinsa ba to su kuma sun dauka bai kara wani abu akan abin da suka faɗa cewa shi dan Allah bane gaba ɗaya suka yi sowa suka tafa cewa to shi kenan a ce sarki yana nan yadda aka san shi shi kenan kidahumai <laughs> suka koma malamai da suka zo sharhin wannan kisa suka ce to wannan ya nuna cewa musulmi ya kamata ya zamo mai kwakwalwa idan kula wani abu ya zo wanda zai sa ka furta kalma tare da to idan akwai inda za ka iya dan kaucewa to ka yi ƙoƙarin kaucewa ta hanyar hikima shi yasa ta a cikin bukari akwai kitabul hiyar ma'ana littafi na dabaru da wato ainihin zulliya inda kama yadda za ka yi ka zulle ba tare da ka yi ƙarya ba Yin yanzu misali kana so ka yi sulhu tsakanin mutane biyu suna gaba sai ka zo ka samu ɗayan ka ce wallahi in ka ji yadda wani yake nema ma gafara a wajen Allah yana ma addu'a za ka yi mamaki kai kana nufin aina wa musulmi addu'a yana nema su gafara ko shi ma musulmi ne kaga ba ƙarya kai ba shi ma wancan ka je ka faɗa masa ka na je gun wani. wallahi ka ji yadda yake nema ma gafara Allah yana ba addu'a kana nufin yana wa musulmi shi ma ɗaya daga cikin musulmi ne kaga nan ba ƙarya kai ba kuma ainihin ka haɗa tsakanin su to irin wannan abubuwa ana so musulmi ya zama irin wannan ina je na taɓa ambata muku akwai lokacin da ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala wa huwa man huwa kun shaji sa malami ne wanda mun taɓa faɗa ta a hudu ba ta ba a samu mutumin da ya rubuta rubuta a duniya sa ba ya rufu 597 to lokacinsa harkar shi an ci wato ainihin tana ganiyarta yana karkashin wani sarki wanda yake tantirin ɗan shi'a to sai wani daga cikin lalatattu yake so ya zo ya gwara kan ibn jauzi da wannan basaraki yana cikin wa'azi mutum ne wanda Allah ya bashi wani irin sauti sai ya hau kan diro yana wa'azi sama da mutum dubu goma suna jin abin da yake fada ba lasfika ba komai tun da mutumin da ya rasu 597 yanzu shekara wajen 800 ko 900 da rasuwarsa 800 da ainihin yan kai to saboda haka kawai sai wani mutum ya zumbur ya ce abubakar na khairun am'ali abubakar shi ne ya fi koko ali ya fi gaban wannan basarakin saboda ya ji abin ibn jauzi zai fada kaga in yi ce abubakar khairun to shi kenan ya daba cikin sauka tun da ya san halin wannan basarakin sai ya share shi ya ci gaba da wa'azinsa ya sake zaburowa ya ce ya ce abubakar khairun am'ali sai ya ce man kanat bintuhu ta tahu kawai sai ta gaba da sa. wanda yarsa take sa, to yar take karkashin wa Ka ga magana ta yi daukan wanda yar manzan Allah take karkashin igiya sa, wa kenan ali ko ku wanda yar take karkashin igiya auren manzan Allah wa kenan abubakar kawai sai ce man kanat bintuhu ta tahu kawai sai koma ya zauna ba yadda zai yi kuma a ah, to da ƙarin bayani bai ba an ba shi amsa kawai sai cigaba gaba da wa'azinsa to haka ya kamata a yi ka zamo mai basira a cikin sha'anin addinin ka amin amin to sai malam yace wa min durusi hadhihi wa min durusi al habasha ya daga cikin darussa na hijira zuwa ga habasha annal jahala wato jahilta bi ba'd al islam dangane da wato shashan wa'in su kuntan na musulunci idza kana li dhurufin qahira idan saboda wani hali ne wanda yake ya fi ƙarfin mutum fa inna hula ya zurru to wannan ba zai cutar ba ƙara shekul islam bin taimiyya ibn taimiyya rahimahullahu ya ce wa huwa yuqarriru al bil alhali yana tabbatar da cewa a'i ba mutum hanzari saboda jahilci ga abin da ke cewa walamma zida fi Salatin hadari yayin da aka yi daɗi a cikin sallah ta zaman gida hina hajarar nabi hajarar sallam ila madina yayin da manzon Allah ya kaura zuwa madina kana man kana ba'idan anhu wato wanda suka kasance nesa da shi Musulman kana bi makka kaman wanda suke can makka wa bi ardil habasha da kuma wanda suke kasan habasha to sun kasance yusalluna raka'atayn asalin sallah an shar'anta ta raka'a biyu ne a zuhur biyu la'asar biyu isha'i biyu duk masu raka'a hudun nan wato ainihin daɗi biyu ne haka aka shar'anta to daga baya kuma sai aka daɗa duk mai raka'a biyu ta koma raka'a hudu to yayin da aka yi wannan ƙari ya kasance wanda suke makka ba su hijira ba da wanda suke ainihin habasha suka ci gaba da sallatan raka'a biyu wa lam ya'murhum an sallallahu alaihi wasallam bi i'adati salah amma manzon Allah bai ce su sake sallolin da suka yi ba yace ai tun daga lokaci kaza aka ce a dinga cika sallah mai raka'a hudu ta zamo mai raka'a biyu ta zamo hudu to duk sai kun rama sallolin wa'annan watannin manzon Allah bai wannan ba yace walamma furida shahru ramadan fi sanati thalith min al-hijra yayin da aka farlanta watan azumi a shekara ta biyu bayan hijira walam yablughi al-khabaru ila man kana bi ardi habasha kuma labari bai kai ma wanda suke kasan habasha ba min al daga cikin musulmai hatta fata zalika shahru har wannan watan ya zamo ya shude lam ya'muruhum bi arti siyam Mazan Allah bai ce musu sai kun sake azumi ba ai an riga an farlata ramadana kuma ya wuce ba ku yi ba ramuwa ta kama ku mazan sallan bai musu wannan ba wa kala hafizu az-zahabi rahimahullah al-imam zahabi Allah ya kai gare shi yake cewa fala ya asamu ahadun babu wani wanda zai samu zunubi illa ba'adal ilmi fate sai bayan ilimi ya je masa wa ba da ƙiyamin hujja kuma sai hujja ta tabbata akan sa waƙad kana sadatu sahaba ya ce shugabannin sahabbai sun kasance bil habasha ƙasa habasha yanzilul wajibu wat tahrimu wajibi yana sauka ma'ana wahayi akan aikata kaza na wajibi yana sauka wa tahrim da kuma haramta wani abu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da aminta Allah saka tabbata a gare shi fala ya yablughuhum kuma wannan abun bai isan masu ba illa ba da ashihorin fate sai bayan watanni fahum fi tilkal umur to su a cikin wannan al'amari ma'azuru na biljahali an riga an ba su hanzari na jahilta wannan abun da suka yi hatta ya buluga humun nasu har sai lokacin da nasu ya je masu to shi yasa daga cikin sharuɗa na addinin musulunci shine bulugud da'awa kiran musulunci isa zuwa ga ainihin dan adam shi yasa malamai suke cewa har yau har gobe irin mutanen da suke rayuwa akan duwatsu har yanzu ana cewa a cikin jejin maiduguri akwai mutanen da yadda ka san birrai haka suke ba tufafi a jikinsu haka za ka su yadda ka san dabbobi su sauko su danyi abubuwan su ko kan wannan duwatsu Allah shi ya san da wani yare suke magana to kaga irin wannan harin sai a ce kiran musulunci bai isan musu ba yanzu haka da za a ce lasa a ce an haifi yaya a je a kai su wani wuri can ba rediyo ba waya ba malami su yi rayuwa ba su taba sanin mai addinin musulunci ba to Allah ba zai kama su ba sai lokacin da ainihin hujja ta je masu shi sanya aka ce duk mutumin da ya addini iya abin da ya sani to da wannan Allah subhanahu wataala zai masa hisabi shi sanya da dama ana ba da uzuri ga mutanen da suke ƙauyuka wani malami daga cikin malaman da suka yi fice a ƙasar nan a garin nan Allah ya ji kansa da gabara daga cikin malaman binni yake ba da wata kisa mai ban tausayi na je na faɗa da kunne na yana ta sun taba shiga wani lungu domin yi ma mutane wa'azi da suka shiga wannan lungu yadda daga kwalta kafin su karasa wannan wurin sai da suka yi tafiyan kilomita wajen ɗari da tsoriya a nan fa ƙauyen kano kanka ɗauka cewa wata ƙasar daban yadda da suka je ainihin dagatin gari ya tara masu limamai da kuma ainihin mutanen gari ita suka yi wajen awa ɗaya da rabi suna wa'azi bayan sun gama sai aka bude kofofin tambayoyi to liman shi ya fara tambayar yace to akar makallawo ina da tambaya aka ce me tambayar sa yace a matsayinsa na limami yakan tashi da janaba a jikinsa to kuma babu ruwa a butarsa to kuma mutane suna masallaci suna jiransa to me abin yi sai shi wannan malami Allah jikin sai ce to ai malam sai ka je randa ka ɗebi ruwa ka zuba a buta ka je ka yi wanka ita a ah, ya za a yi zai ya ɗauki moɗa ya tsoma a halinsa na mai ba ruwan randa lalace gaba ɗaya ko ya je rijiya ya zura guga a matsayinsa na mai janaba ga baki jaro rijiya ya lalace limami ne a ƙasar kano ba gama garin mutane ba limami kusan da guda to kaga inda za ka tausaya masa inda har butar da ka ɗauka da ruwa ruwan bai lalace ba ka je ka yi wanka da shi to ya za a kuma nan ka ɗauki moɗa ka sa a cikin randa ruwan bai lalace to yake bayan liman ya gama tambaya sai ka tattaunawa da dagaci akan irin abubuwa da suke faruwa a gari shi da gita ito tsakanin kwanan nan dai akwai wani mutum da suka yi zage-zage shi da matarsa ya zage matarsa ita ma ta zage shi to da aka zo gulle masa sai ai ba aure tun da sun riga sun zage juna aure ya riga ya rushe dan Allah wannan wallahi abin tausayi ne sannan akwai dattijan da ya ba wani matashi yarsa ya aura masa da damana ta zo sai dattijan ya aika masa to ka san fa mu al'adar mu gonar gandu ko akwai bangaren su da ke nomawa to matarka ita ma akwai bangaren ta saboda haka lokacin ta zo ta nome bangaren ta sai mijin yake to baba abin da nake neman alfarma da Allah zan ba da kuɗi sai a zo a nome mata bangaren nata yace zantan banza wa kare ta yi min noma to na kwace kayana to aka je gulle ma aka ce to kaji ta shi ya bashi kuma ya karbi ba shi kenan ba don Allah bayan Allah ku duba a Kano ake wannan kwama talar a Kano a ƙauyukan Kano ake wannan kwama talar kun mai fadar wannan shi da kansa ya je ga ne ba labari aka bashi ba a ce kaga akwai aiki Allah ka lantafa mana amin amin to sai ki cewa as'ilatun lil muraja' ga 'yan tambayoyi domin muraja'a bimaza a radul waƙi a tabbayin najashi wal musulmin da menene mashirikan ƙwarai shawa suka so su gwara kan tsakanin najashi da musulmai abu na biyu hal na da hazihil muhawala shin wannan yunkurin ku ya ci nasara abu na uku hal aslaman najashi yau shin ku jashi ya musulunta wa ma za fa'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kun menene manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya aikata hina ukbira bi wafati ko akbara ko dai in ka ce hina ukbira bi wafati hiya yanda aka bashi labari mutuwa take na Allah ya bashi labari ko kuma hina akbara yanda shi manzon Allah ya bada labari ya ba sahabbai labari to lokacin da wannan ta kasance mai manzon Allah yayi abu na hudu uzkur shay'an min fawaidi hadhihi alhijra ka ambaci wani abu na daga fa'idodin wannan hijira to lokaci ya riga ya mana halin nasa sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa malam ayi wa mutane nasiha akan rashin haƙuri wajen yawan gaya wa mutane halin da suke ciki na wata jarraba da ta same su ta rayuwa maimakon su tsaya wajen allah su roƙe shi ya yaye musu to gaskiya wannan matashi ya ce mai matukar muhimmanci bayyana hali da ake ciki na damuwa ya halatta ga wanda ake jin cewa zai iya ba da gudunmuwa misali mutumin da ya zama bashi da lafiya ya halatta ya fada ma likita cuta kaza tana damunsa me ya kamata a ɗora shi a kai na magani to amma mutum kawai da zimman ya zo ya yada Allah ya ɗora masa kaza wannan baya halatta ko ba komai kai da kanka kasancewa ba kai ma Allah adalci ba saboda kayi shekaru Allah yana baka lafiya baka taba zuwa kana yadawa ba wallahi Allah taimake ni sati guda ban yi mura ba ban yi zazzabi ba ciwon kai kai Allah ya bani lafiya maka zo kana wannan ba to kuma bai kamata ya jarabawa kankanuwa mutum ya zo yana ta kai karin Allah subhanahu wataala ba na taba ya kai to mana akwai lokacin da wani mutum ya zo wajen alƙadi shirai rahimahullahu ta'ala yake faɗa masa kaza ya faru kaza ya faru yi masa da sai ja masa kunne ya ce ba a kai ƙaran Allah a wajen abin halitta wannan sunan sa kai ƙarar Allah sai ya ce masa kaga idan nan na wai nuna masa idansa ya ce wallahi bana shekara goma sha biyar baya gani amma ko matata bata sani ba abin da ya sa kai mana ke faɗa ma kawai saboda jan kunne amma wallahi wani mu ya sha kwanaki ya baccinsa yadda yake so amma dare ɗaya sai Allah ya jarrabe shi da ciwon kai in ya zo mutane sun bar ba wallahi yadda na gadari haka na garana ai ladanin farko ma da ya kira sallah ina duba agogo wallahi karfe uku da rabi sai ban samu da rutsa ba mutum kwanaki nawa yayi lafiya kalau wannan mutum da kake faɗa mawa ba zai magance ma komai ba Allah dai shine wanda zai baka lafiyar to gaskiya ya kamata mu dabtu akan irin wayannan abubuwa din wanda yake ta malam ina da wata bukata da take tare da ni ina bukatar addu'a to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatarsa da kuma sauran musulmi ga baki daya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh